aka ci gadansa don kana sirikinsa ba za ka ci gadansa ba don kana shugabansa a wurin aiki ba za ka ci gadansa ba don ka taɓa taimaka masa eh asbabun mirasil wara ok mun yi asbabun mirasil wara ko ta sai na ji kaman ba mai ba kare kai dai da yake ka taɓa yin ta ne shi yasa to sai mu ƙara maimaita ƙal asbabu mirasil wara thalatha kullun yufidu rabbahu alwiratha wahya nikahun wa unwa wa nasab ma ba'dahunna lil mawarith sabab yace asbabu mirasil wara dalilan da suke sawa mutane su yi gado salasatun guda uku ne kullum kowane ɗaya daga cikin uku nan yufidu rabbahu alwiratha yana sawa ne shi yayi gado wahiya sune nikahun aure wala walakum nisfu ma taraka azwajukum wala hunna rubu'u mimma taraktum kum rubu'u mimma tarakna wala hunna thumnu mimma taraktum dan haka aure yana sawa ai gado bi nassil qur'an wa wala'un da kuma wala'i shi kuma bi nassis sunna shine idan ka yanta mutum alwala'u liman a'taq hadisin barira wa nasabun da kuma nasaba don haka fayarisul abu wal ummu saboda nasabarka da su sun haife ka wayarisul ibn wal bintu saboda an haife su wayarisul akhu wal ukhtu wayarisul ammu wabnul ibnul ammi yarisul abu wal ummu bi nassil qur'an fali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka ko in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi sulus wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus sannan al-ibnu yusikumullahu fi auladikum lidh-dhakari مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إن كانت واحدة, واحدة sanan hannisu sannan yan uwa kuma ya zo bi nassil qur'an su ma yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka lahu waladun falaha ma taraka wa huwa kaga waladun kanu فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وكاغا wannan بنص القرآن العم وابن العم وابن الابن su kuma bisunna di ya tabbata zamu zo insha Allah mu ji to kaga fa huwa nikahun wa wala'un mawarisi sabab ba wani sababi bayan waɗannan da yake sawa mutum ya ci gado to mawani'ul irs to dole ne duk wanda ya cika waɗannan abubuwan sai ya ci gado in rabansa ya kama ba dole ba ne ba sai dai da sharaɗi idan ya zanto babu wani mani abin da yake hana shiga cin gado mawani ɗin nan kuma ga su nan wa yamna ushaksa minal mirafi wahidatun min ilalin salafi, rikon wa katilin wa ikhtilafu dini fafham fa shakku shakku kal ya yace wayam na'u. واحدة min ilalin salafi المرأة ash من الميراث abubuwa guda uku cikin dalilai guda uku suna hana mutum ya ci gado ko da ya fito a cikin wayancan ukun na nasaba da aure da wala'i me abubuwan nan na ɗaya riƙun in mutum ya zama bawa an ya ƙulayari kuma suna ta tabbatar da haka kama sayatina wa ƙatulun sannan wanda ya kashe wanda ya kashe magajinsa to ba zai ci gadansa sabawa menene ake cewa manista ista'jala shay'a a awanihi a wanihi oke ba zo ita ma mu ji insha Allah waqti lafu din da kuma bambancin addini saboda hadisun Usama ibn Zaid la da mu'minu kafira wala al-kafiru akwai hadisin la yarisu kuma millatai ne to sai dai amma akwai matsala mai mahimmanci idan mutum yana da uwa kafira ko uba kafiri ya mutu ma'ana ba za a raba dukiyar irin rabon gadon da ake a musulunci amma ya halatta ce dukiyar kuma sai dai cin dukiyar kuma ba gado ba ne ba wai ana nufin shi kenan za a kona dukiyar ba ko a ɗauke ta a wurgar da ita ba saboda sun kusa mutuwa Eh. Eh. in suka kasa a can irin tsarin suka kawo masa kasansa zai ci mana eh, zai ci mana saboda ai da musulunci ya zo ai ya tarar da mutane sun yi gado a baya amma bai harauta musu dukiyarsu ba da suka musulunta kuma shi kenan suka ci gaba da rayuwa da dukiyarsu a bisa tsarin da kuma alhali a lokacin waɗanda suka mutum ba su musulunta ba ko da ke su ma a iya cewa ba su musulunta ba a lokacin na'am in yana da ɗa'ar ne a'a ba shi a cikin gano a yi kwata-kwata za a cire shi ma za a yi itibarin kamar babu shi inda al-ma'adumi shar'an kal-ma'adumi hissan wannan ƙa'ida ce min al-kawai abinda babu shi a shari'ance to babu shi a

a in ya mutu kuma ba matarsa ba ce sanda a to kuma sai dai ta tari gaba <laughs> sai da samu wani shi kuma <laughs> eh a shi ma ba zai gaje ta ba sai dai tambaya ta gaba in kuma tana da tuki ya ya za a yi idan yan uwanta arna suka zo suka ce su suna da hanyar su ta gadansu su a basu dukiyar su a basu sai dai in galaba ala zannikum cewa za su yaƙe ku da ita ne to wannan addinu mabniyun ala jalbil masalihi wa daf'i al mafasid abdarar yuzan duk inda cutarwa take za a abin nan kuna ganin mu ƙara alwari suna minar rijal to alwari suna minar rijali wa minan nisa والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن الأم من أبيه فاشكر له ذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمؤتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنتم wa ابن وام مشفقه وزوجه وجده ومعتقه والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت to ga sunan guda goma sha bakwai ko guda ishirin da biyar mutanen da za su ci gado walwari suna minar rijali ashara a jimlace maza goma ne suke cin gado amma ka kara su zama goma sha biyar na ɗaya yace asma'uhum ma'rufatun mushtahira ga sunayen sunan sanannu kuma shahararru alibnu daya kenan binassil qur'an wa lubni binassis sunnati wal ijma' da dan da amma banda ɗan ya idan zaidu ya haifi amru kuma ya haifi hindu to duk ƴaƴan da suka fito ta ƙarƙashin amru za su yi biyarin da sunansa ai a cikin sunansu akwai shi to don haka 'ya'yansa ne amma 'ya'yan da suka fito ta ƙarƙashin hindufa za su yi biyarin da sunan mijinta ne shi za ka ce na banu aba'ina wa tuna hunna abu abna'ur rijalil aba'id na 'ya'yanmu da muka haifa su amurke na banu a 'ya'yanmu da muka haifa misali mu ce su bakaru su ne 'ya'yanmu ko to banu aba'ina 'ya'yan ba su babanmu ne zaidu mu kuma mu ne amru misali sai zama zaidu shine asali amru shine ɗa bakaru shine jika to bakaru ibnul li am ko fa huwa aidan fi nafsi alwaqti ibnul liman zaid banuna banu aba'ina wa banatuna su hindu kenan banuhunna ƴaƴansu kenan su da'adnu abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan wasu mutanen ne a can nesa an fahimci baitin banuna banu aba'ina wa banatuna banu hunna abna'ur rijal al kowa ya haddace banuna banu aba'ina mubtada wa khabar ke wa banatuna banu hunna abna'ur rijal al aba'id da Allah kowa ya rike misali in nace banuna sai ce misali in nace banuna wa banatuna banu hunna abna'ur rijalil abai wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil abai banuna wa banatuna wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id banuhunna ƴaƴansu in suka haife su to ba ƴaƴanmu bane inna ma hum abna'ur rijalil aba'id to da haka alibnu wabnu libni za mu zo a mata za mu ga babu bintul ibn ibnul ibni ne ibnul ibni dan da in ba da to shi zai ci gado mahama nazala kuma duk kasan da ya inda ibnu ibnul ibni ibnu ibnu ibnu ibnul ibni ibnu ibnu ibnu ibnu ibnul ibni in dai ba na sama to na kasa zai matso layi shi yasa aka ce mahama nazala duk saukar da yi wal abu sai kuma baba shi ne na nawa na uku wal jaddu da kuma kaka amma kaka kala nawa ne akwai na wajen uwa akwai wajen uwa shi yasa ce lahu kaka na wajen wa kenan ba shi kaka na wajen uwa ba shi shi ma je can akwai wurin da za a samu masa wuri an fahimta ko الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان على شي kuma koda ba kakan in akwai baban kakan in ba baban kakan akwai kakan kakan ta kunniye in babu shi akwai baban kakan kakan in babu shi akwai kakan baban kakan har a sama mahma ala kai wa in ala komai abin nan insa wa in ala wal aku to sai dan uwa na nawa na biyar to ku ƙara guda uku akwai al'akhu shi ne na biyar akwai al'akhu li'ab shi ne na shida akwai al'akhu li'um ne na nawa na bakwai ko to shi yasa yace min ayyil jihati kana ko ta wani bangare ya fito uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya kad anzalallahu bihil bihi alqur'ana ai Allah ya saukar da alqur'ani yayin bayanin ɗan uwa kamar can wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falidh-dhakari mithlu hadhi al-unthayayn in kana lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha duka an shigar da su wa ibn akhi da kuma ɗan ɗan uwa almudili ilaihi bil abi amma ɗan uwan da mahaifi ya haɗa ku to kun ga anan ibnul akhi nan guda biyu ne za su shiga kenan ko shi yasa yanzu muna da guda bakwai ko to mu ƙara ibn al-akhi shaqiq ya zama nawa kenan sai kuma ibn al-akhi li'ab tara ko wa ibn al-akhi al-mudli ilayhi bil abi fasma' maqalan ka saurari magana laysa bil mukazzabi wacce ba ba a ƙaryata bace wal amm ya zama nawa kenan goma ko to al-amm din ka ƙara akwai al-amm shaqiq wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da da uba shine na goma akwai al'ammu li'ab shine mai kenan sha ɗaya ko yawwa sai wabnul ammi min abihi sai kuma ɗan baffa wanda suka haɗa uba ɗaya nawa kenan to ka ƙara da wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sha uku ko fashkur li zil ijazi watan tambihi wa zauju sai kuma miji nawa kenan sha hudu wal mu'tiqu dhil wala'i sha biyar ce fa jumlatun zukuri ha'ula'i wa'annan su ne maza to wannan baitin haddace shi zaka in kana so cikin sauki ka iya alwarithuna min ar-rijali ashara asma'un ma'lumatun mushtahira alibn wa ibn libn mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal akhu min ayyil jihati kana qad anzala Allahu bihi al-Qur'ana wal ammu wa ibn al-ammi min abihi ake wa bil فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه إيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذي الولاء فعدة الرجال هؤلاء فجملة الرجال هؤلاء وانا ايه عفوا فجملة الذكور هؤلاء فانا سسوبو من تسي والوارثات من النساء kun ga ai mun kara a can mun kara da al'aku aku da ibn al'ammi mun bude su shi yana suka zama nawa sha biyar ko bit sai kuma <coughs> mata walwari walwarisatu minan nisa isa su kuma mata su su bakwai ne amma su ma za ka buɗe su su zama goma da aka jumlatun sun zama 25 kenan lam yawti unsa na shari'u shari'a bata ba wata mace ba gado in banda banda wa'annan na ɗaya bintun bi qur'an ubangiji ce yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhihi unsayin in kunna nisa'an yawwa wa wahidatan wa bintu bintun wa yar da ita wa ummin mushfiqa da da take tausayawa mutum ita ma da kuma mata wa da kaka to wace kaka <laughs> to a nan kakannin guda biyu ne akwai ta wajen uwa da ta wajen uba na? dukkansu kowace tana cin gari farai da gaske da aka sai ka kara ai idan uwa ta mutu in babata tana nan to ita babace take zama a madadin uwa yawwa sai dai ita ana iya hajjabe ta tana iya shiga cikin hijabi shi yasa ake cewa jaddatun mayyita matacciyar kaka ko inda tana ji tana kallo sai dai ta zuba ido ta rungumi kaddara <laughs> na? tana cin gado ita ma a ita ce ake rufe ta nake cewa yau wani na'am eh ta wajen uba ba ita ce mayyita yau eh ba sosai amma kuma akwai lokacin da za ta iya ci wa jaddatun wa mu'tika da kuma wacce ta yanta mutum ya zama nawa kenan bintun wa bintubnin wa ummin mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun ka ƙara ɗaya kuma din wa mu'tika bakwai kenan ko wal ukhtu takwas to ita ma ukhtun akwai a ta takwas akwai li'abdiya ta tara akwai li'ummiya ta goma min ayyul jihati kanat fa hadhi iddatuhunna banatu shikenan wannan shine lissafin su gaba daya to su ma sai ka rike su wal warithatu minan nisa'i sab'u lam yuti unsa ghayrahunna shar'u bint bintun wa bintubnin wa ummin mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqa wal ukhtu min ayyul jihati kanat fa hadhi iddatuhunna na tunan anan za mu tsaya kowa sai je ya training ya haddace wa'annan ta yadda da ka za ka iya zubo su insha Allah jaddatu ok a maza a jaddatu da kuma a da kuma oktu ba su ne za ka ƙara jaddatu ka ƙara ɗaya oktu ka ƙara biyu ka ƙara shaƙiƙiya da li'abbiya da kuma li'ummiya sun zama su uku jadda kuma sun zama biya zama goma kaka a <coughs> in mun zo wajen tafasil zaka gane insha Allah yanzu dai a rike wannan adadin to za mu tsaya anan wa subhanaka allahumma wa bihamdika na'am akwai tambaya na'am eh az eh bisayyati a cikin suratul me kace an hadu a ma a sabaka yawa famin nafsi wa ma a min hasan famin Allah wa ma a sabaka min sayyatin famin nafsi bayan tawai in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu a tun ya kulu kullu min indillah wa ma laha na ta farko yana a shi ka san asali ita kaddara kamar da na faɗa akwai halittarta da kuma tsarata sai kuma abu na biyu dalilin saukarta dalilin saukarta yana komawa zuwa ga abin da bayi suka yi asalin halittarta kuma da ikon saukar da ita yana komawa zuwa ga Allah kul kullu ibtida'an min indillah nan kuwa fa min nafsika kai ka janyo saukarta din tunda Allah ya ce wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum yawa Eh, akwai littafi da ah, malamin mashek suleiman ibn amir al-ruhaili yayi a ah, littafin alkaza wal qadar yana da kyau kwarai da gaske da za ku same shi wanda gaskiya yayi bayanai masu gamsarwa sannan ah, Suleiman ibn Umar al ashkar ko Umar ibn Suleiman al ashkar shi ma yana littafi mai suna al wal qadar shi ma yana da kyau kware kware da gaske hada wa sallallahu sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in karkashin jagorancin Qutaybah ibn Muslim an fito an tara dakaru za a fuskanci abokan gaba yawai ga yawai ga ya kalli duk waɗanda hatta su fa malaman ake fita sai ce jama'a dukan kowa duk wanda yake masallaci a ce ba lokacin sallah bane a fita yaki man fil masjid wa ya rage aka ce muhammad ibn wasi ne shi kadai ne ya